Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh ƙarƙashin wasu tv daga birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauki da su bayan wannan gabatar dai muna ɗauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da labaran wasanni da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin goma sha shida ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 30 ga watan biyu awal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan nuwamban shekara ta 1949 al'ummar kasar vietnam suka fara mayar neman samun 'yancin kai bayan da faransa ta kai musu hari da nufin sake mamaye kasar kasar faransa dai ta yi wa vietnam mulkin mallaka na kusan karni guda amma daga bisani japan ta kwace iko da vietnam daga hannun faransa amma bayan yakin duniya na biyu da japan ta sha kashi hannun sojin kasashe na kawance ta fice daga vietnam ganin haka sai faransa ta kuduri aniyar sake dawowa a cikin vietnam din amma mutanen kasar suka tayar da balli kuma suka shiga yaki da faransa bayan da ta kaddamar da hari a kansu su inda suka lakaɗa wa sojin faransa a kashi a cikin shekara ta 1954 daga ƙarshe dai alatilas faransa ta ce ta bar musu ƙasarsu masu ko kusan cewa shekaru 22 da suka gabata a ranar irin ta yau alama Muhammad Taqi Ja'afari babban malamin addini kuma masanin ilimin falsafa a ƙasar Iran ya rasu. An haifi alama Ja'afari a birnin Tabriz da ke arewa maso yammacin ƙasar Iran ya harrace alkur'ani mai tsarki tun yana matashi sannan ya yi karatu a hauza a birnin tehran sannan kuma ya nufi birnin kom bayan nan kuma ya je birnin najab na kasar iraki bayan ya kammala karatu ya dawo inda ya buɗe makaranta kuma yake karantarwa sarakunan fahalawiyawa na kasar iran sun sanya ido sosai akan abin da allama ja'afari ke karantarwa domin kuwa ya fahimci falsafar kasashen yamma sannan yana sukar falsafa ta kasashen yamma musamman ma da ke kore samuwar ubangiji banda haka alama ja'afari ya rubuta littattafai masu tarin yawa amma mafi mahimmanci daga sai littattafan da ya rubuta shine tarjamar nahajar balaga zuwa harshen farisanci da kuma tafsiransa a cikin mujalladai 27 da ƙarshe masu saurare ko san cewa shekaru 20 da suka gabata a ranar irin ta yau hujjatul islam muhammad hadi amini najafi babban malamin addinin musulunci ya rasu a ƙasar iran an haife shi a birnin tabriz da ke arewa maso yammacin ƙasar yana ƙarami, ya yi hijira tare da mahaifinsa zuwa birnin najaf na ƙasar iraki a can ƙasar iraki ne alama amini najafi ya yi karatu a cibiyar hausa ya kuma sami digiri a jami'ar bagdaza banda haka kuma yana da digiri na adabin larabci a jami'ar azhar ta kasar masar bayan ya dawo gida ya fara karantarwa ya kuma yi wallafe-wallafe masu tarin yawa daga cikin littafan da ya rubuta mafi shahara daga cikinsu shine littafin nan na rujalil fikri wal adab jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Allah yanzu kuma sai labaran duniya da dume su. ga labaran duniya da farko ga kanunsu. su kamfanin sadarwa na twitter ya rufe shafin Minista man fetur na kasar iran bijan zangane a najeriya kuma farashin abinci ya karu kashi 100 bisa 100 a kudu maso yammacin kasar an kawo karshen tattaunawan rikicin kasar libya ba tare da an kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ba yanzu kuma ga cikakkun labaran kamfanin sadarwa na twitter ya rufe shafin ministan man fetur na kasar iran bijan zangane a yau litinin a ci gaba da kokarin da gwamnatin amurka take yi na gurgunta kamfanin man fetur na kasar ta iran kafin haka dai kamfanin ya rufe shafukan twitter da dama na ma'aikatan man fetur na kasar iran a ranar 26 ga watan oktoba da ya gabata don takurawa kasar ta amince da bukatun na amurka sai dai kamfanin ya ba da labarin cewa takunkuman tattalin arzikin da amurka ta dora kamfanonin man fetur na kasar ba su hana su sai da man fetur da suke samarwa ga masu sayansa a kasashen waje ba wasu rahotanni sun bayyana cewa a halin yanzu iran tana sayar da ganga miliyan ɗaya da rabi na ɗanyen man fetur a kowace rana a shekara ta 2018 ne dai gwamnatin trump ta fice daga yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliya ƙasar iran sannan ta ɗora mata takunkuman tattalin arziki wanda za su hana ƙasar sai da ɗanyen man fetur wanda ta dogara da shi wajen sarrafa tattalin arzikin ƙasar. farashin wasu kayakin abinci a shiyar kudu maso yammacin najeriya ya ninka har zuwa kashi 100 bisa 100 kamfanin dillancin labaran najeriya nan wanda ya ziyarci wasu kasuwanni a yankin ya nakalto wa'anda ya yi hira da su suna cewa ya kamata gwamnatin tarayyar ƙasar ta shiga tsakani kafin al'amura su ƙara lalacewa wasu na danganta ƙarin farashin wannan kayakin abinci ne da ƙarin farashin man fetur wanda gwamnatin tarayya ta yi a kwanakin baya wanda ya kai ga ƙarin farashin hayar ababen hawa sannan da rashin noman wadataccen abinci a cikin ƙasar har ila yau da kuma kasancewar kan iyakokin ƙasar a rufe suke har yanzu kayakin abincin da ƙarin farashin ya shafa dai sun hada da shinkafa wake albasa masara gero tumatu segun manja da kuma doya kamfanin dilacin labaran nan ya shiga kasuwar ota a jihar ogun inda ya tabbatar da cewa farashin buhun albasa ya tashi daga naira dubu hamsin zuwa dubu casa'in sannan lita ashirin da biyar na manja kuma ya tashi daga dubu goma sha ɗaya zuwa dubu goma sha uku da ɗari biyar jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman dangane da rikicin ƙasar libya satifani williams ta ba da sanarwar cewa za a sake buɗe taron tattaunawa tsakanin 'yan siyasar ƙasar libya a mako mai zuwa bayan da aka cimma yarjejeniyar gudanar da zaɓe a cikin watan disamba na shekara ta 2021 mai zuwa williams ta kara da cewa sakamakon taron da ya gabata yana da kyau sosai don dukkanin mutane 75 da majalisar ɗinkin duniya ta zaɓa don halartar taron sun amince da a gudanar da zaɓuka kamar yadda aka saba wanda kuma za a gudanar a shekara mai zuwa sannan ta kara da cewa idan sun dawo a mako mai zuwa wakilan za su tattauna kan irin tsarin da za a gudanar a zaɓuka na shekara mai zuwa majalisar dinkin duniya ce ta zaɓi mutane 75 daga ɓangarori daban-daban na ƙasar ta libya don tabbatar da cewa duk mutanen ƙasar sun sami wakilci a taron an gudanar da taron na tunisia ne bayan da aka dakatar da buɗewa juna wuta a ƙasar ta libya tsakanin sojojin halifa haftar da kuma na fa'is suraj a watan oktoban da ya gabata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kasar faransa emmanuel macron ya bayyana cewa ko da sabuwar gwamnatin kasar amurka mai zuwa ta dawo da haɗa kai da kasashen yankin akwai buƙatar kasashen nahiyar turai su mallaki tsarin tsaron kasashensu wanda amurka ba ta ciki kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto macron yana faɗar haka a jiya ladi a lokacin da yake mai da martani ga ministan tsaron kasar jamus macron ya kara da cewa yana tsammani waziriyar kasar ta jamus angela merkel ma tana da tunanin irin tasa kuma idan kasashen turai sun yi hakan to amurka za ta kasance mai aiki da su ne kawai ba wai ita ce take da wuka da nama a harkokin tsaro na kasashen turai ba. hukumomi a birnin dubai na hadadin daular laraba sun kama yahudan isra'ila guda biyu wanda suke daukan hotunan gine gine gwamnati a birnin jaridar isra'il hayum ta hanci kasar isra'ila ta ba da labarin cewa hukumomi a dubai ba su bayyana laifin da yahudan guda biyu suka yi ba har ila yau gwamnatin hadadin daular laraba ta buƙaci yahudan isra'ila wanda za su zo ƙasar nan gaba da su nisanci irin wa'annan ayyuka gine-ginen gwamnati da manya-manyan kasuwanni a kasar haɗaɗɗen daular larabawa dai suna da na'urorin ɗaukar hotuna ta inda jami'an tsaro suke kula da duk abin da yake faruwa a kasar ba tare da 'yan sanda suna gadin wuraren ba a ranar 13 ga watan agustan da ya gabata ne dai kasashen haramta kasar isra'ila da haɗaɗɗen daular larabawa suka kulla hulɗa jakadanci a tsakanin su sai kuma daga baya suka yi watsi da buƙatar visa ga 'yan kasashen biyu don shiga kasashen nasu nasu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madalla masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na labaran wasanni tare da aminu ibrahim kiyawa labaran wasanni matasa sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na labaran wasanni shirin ne wanda a cikin mai kawo muku mai labaran wasanni suka faru a kasashen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu sha'ar sukan ci da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunni. to madalla yanzu bar mu shiga cikin kwarar shirin inda zamu fara nahiyar afirka a cikin makon da muke bita na gaba wasanni 24 na neman gurbi a gasar kwallon fashin kofin nahiyar afirka a cikin kwanaki hudu kacal ga kaɗan daga cikin sakamakon wasannin da aka buga a rukuni a kasar mali ta halasta kasar namibia da ci ɗaya da babu ita ma kasar gini ta zo kwallo ɗaya mai ban haushi a ragar kasar chadi sai kuma rukunin b inda burkina faso ta sauƙar malawi da ci uku da ɗaya yayin da sudan ta kudu kuma ta sha kashi a na kasar uganda da ci ɗaya ban haushi a rukunin si kuwa ghana ce ta yallasa sudan da ci biyu da babu ita ma afirka ta kudu ta kwashe kayanta a hannun sao tome and friends da ci biyu da babu sai kuma rukunin d inda kasar gabon ta yallasa kasar gambia da ci biyu da ɗaya jamhuriyar demokradiyyar congo da angola sun yi kunnen doki babu ci sai kuma rukunin e inda kasar murtaniya da burundi suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya kasar morocco kuwa ta yi wa afirka ta tsakiya cin kaca inda aka tashi wasan hudu da ɗaya sai kuma rukunin f inda rwanda da cape suka yi da babu ci sai kuma kasar kamaru ta ci mozambique hudu da ɗaya sai kuma rukunin ji inda kasar kenya da comoros suka yi kunnen doki ɗaya da ɗaya sai kuma kasar masar da ta lallasa kasar togo da ci ɗaya mai ban haushi sai kuma rukunin karshe wato rukunin l inda najeriya ta yi tanjarar da kasar saliyo da ci hudu da hudu sai kuma benin ta zura kwallo ɗaya a ragar lesotho har dai a kammala wasan bata iya farkewa ba sai dai batun tanjarar da najeriya ta yi ya kawo damuwa ga wasu masu sha'awar wasanni a najeriya hatta ma inda dan ɗaya daga cikin 'yan wasan kwallon kafa na sufa igul ahmad musa ya nuna cewa su gyara kurakuran da suka yi a wasan da suka yi da kasar saliyo a wani wasa za su buga a nan gaba wannan yasa sun tabi Umar Yunus Kilimu a garin Jos Jihar Plateau domin jin ta bakinsa game da makomar Sufa Eagles a irin wannan yanayi da a cikin wasannin da ake bugawa sai kada baki ya ce duk da dai wasan ba wani lahani cancan yi wa super eagles ba domin hakan ba zai hana 'yan wasan zuwa gasar cin kofin kwallon kafa ta kasashen afirka ba ganin cewa har yanzu najeriya ce a saman teburin da kuma jamhuriyar benin a matsayi na biyu kuma najeriya na da maki bakwai benin na da maki shida ita saliyo din maki biyu suke da shi kuma su ne a matsayi na uku to hakan dai ya bata wa wasu 'yan najeriya rai abin da ya sa kaftin din super eagles a wannan rana ahmad musa ya fito ya ba 'yan najeriya haƙuri kuma ya alkawarin cewa a wasan da najeriya za ta kara da saliyo ran talata mai zuwa za ta share wa 'yan najeriya hawaye to shi ma shugaban kwallon kafa ta najeriya wato amanjo phoenix ya nuna ɓacin rai ne sosai sosai inda bayan wasan ya tafi ɗakin da 'yan wasa suke shiryawa ya musu maganganu wa'inda suka nuna ɓacin ransa da kuma rashin gamsuwarsa da abubuwan da su 'yan wasan suka yi domin ana ganin sakacinsu ne da rashin a ɗaukan wasan da muhimmanci da har za su iya kyale ana cin ƙwallo hudu a iya farkewa to sai dai kuma masana a fagen kwallon kafa irin su ibrahim musa kocin kungiyar kwallon kafa ta kano pillars a najeriya yana ganin matsalar ba ta 'yan wasa ba ce iya ganin matsalar ta fi alaka da mai horas da 'yan wasan kwallon kafa na super eagles wato ghana turo madalla yanzu kuma tsallaka yankin asiya inda za ku ji wani da ake toyawa kuma za mu fara ne da kasan iran a wasannin sada zumunta da aka buga tsakanin iran da bosnia iran ta yi mata ta yi nasara da ci biyu da babu rahotanni da fitowa daga birnin doha na kasar qatar sun bayyana cewa 'yan wasan kwallon kafa na kasashen asiya guda shida sun isa birnin doha domin halartar gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun kasashen nahiyar asiya wanda za a fara a nan laraba mai zuwa inda yanzu haka club guda shida suka isa birnin doha da suka da fs swell da dai sauransu ƙungiyar ƙwallon kafa ta police da ta fito daga nan kasar iran a yankin asiya ta isa mataki na final kuma tana jiran da karawarta don buga wasan karshe da za a yi a ranar 29 ga watan mai zuwa inda rai da lafiya kimanin 'yan wasan kwallon kwando guda 20 a gayyata domin wakiltar ira a wasan kwallon kwando na shekara ta 2021 inda iran za ta kara da kasar saudiya da kuma siriya a ranakun 27 da kuma 30 ga watan nuwamban nan da muke ciki a birnin na doha a wani bangaren kuma har yanzu dai hamid estili shine ke jagorantar rungiyar kwallon kafa ta 'yan kasa da shekaru 23 a nan iran hukumar kwallon kafa ta kasar iran ta bayyana cewa har yanzu wato hamid shine kocin kulob na kungiyar kwallon kafa ta 'yan shekaru 23 a nan kasar iran kuma an nada shi a kan wannan mukamin ne tun a watan oktoba shekara ta 2019 da ta gabata 'yan wasan taekwondo na kasar iran sun ciwo wa kasar su lambobin yabo guda 17 da suka hada da zinare daya azurfa biyar sai kuma tagulla sha daya a wasannin da suka buga a wasannin zakaru da aka gudanar na yankin asiya hukumar kwallon kafa ta asiya ta sanar da sunan yahaya gul muhammadi da kungiyar kwallon kafa ta face police a matsayin tsayin kociyan da ya fi a gasar kwallon kafa cin kofin zakarun kulob na asiya da aka buga ya kai kulob dinsa a mataki na karshe wato final inda yanzu haka suke jiran kulob din da za su buga wasan na karshe da shi a nan gaba daga karshe bari mu mu karkare shirin namu tarayyar turai inda kuma za ku ji cewa real madrid za ta ci gaba da buga wasa a ranar 21 ga watan nuwamba inda za ta buga wasa har sau goma sha ɗaya daga nan zuwa ƙarshen disamba real madrid wato real madrid kawo yanzu ta buga wasa goma sha ɗaya tun daga kakar bana inda ta buga karawa takwas a la liga uku a champions league tun daga 20 ga watan satumba da ya gabata na wannan shekara ta dubi da ashirin. Kawo yanzu dai Real Madrid ta ci wasannin La Liga biyar da jiras ɗaya da rashin nasara guda biyu da wanda Valencia ta doke ta da ci hudu da ɗaya a ranar takwas ga watan Nuwamba da muke ciki. A cewar wasannin da ake buga neman gurbi a gasar kwallon kafa cin kofin ƙasashen Turai. Yanzu haka dai an buga wasanni da dama bari mu kamo kan daga cikin sakamakon wasannin da aka buga. Kasar Holland ta lalasa kasar bosnia da ci uku da ɗaya sai kuma italiya ta lallasa poland da ci biyu da babu sai kuma ƙasar belgium da ta ingila ci biyu da ɗaya sai kuma ƙasar denmark inda ta lallasa ireland da ci biyu da ɗaya sai kuma scotland ta sha kashi a hannun slovakia da ci daya da babu ta masu ware saboda karancin lokaci ya zama jin jana zamun shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu dauke wani sabon shirin kuma za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng madala yanzu kuma sai shirin kide-kiden iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda a cikin muka kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa a yau ma da dauki da sabuwar wakar nan da wani mawaki na nan kasar iran yayi ne mai suna ihsan bara atpur da fata masu su gyara zama domin su waka a bakin mai ita تبسم کرده در آینه یادم تماشایت خیالم رفته تو افسانه های شهر رویا Tamano. sure که با هم داشتیم می پرستو میشوم در فصل سبز آرزوهایت به یاد آرزوهایی که با هم داشتیم ایش پرستو می در فصل سبز آرزوهایت madalla a gaida ihsan bara atpur a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan masu ware sun amfana kuma ta kayatar da su kuma anan zan daga aya sai a wata za ku ji mu dauki kiran sabon shirin amma kafin nan ana iya ci gaba da bibiyar shirye mu da muke gabatar muku a shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. kamfanin sadarwa na twitter ya rufe shafin ministan man fetur na kasar iran bijan zangane a yau litinin a ci gaba da kokarin da gwamnatin amurka take yi na gurgunta kamfanin man fetur na kasar ta iran kafin haka dai kamfanin ya rufe shafukan twitter da dama na ma'aikatan man fetur na kasar iran a ranar 26 ga watan oktoba da ya gabata don takurawa kasar ta amince da bukatun na amurka sai dai kamfanin ya ba da labarin cewa takunkuman tattalin arzikin da amurka ta dora kamfanonin man fetur na kasar ba su hana su sai da man fetur da suke samarwa ga masu sayansa a kasashen waje ba masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin Aminu ibrahim kiyawa wanda ya gabatar da wasu shirye-shiryen ni tayar amin ke cewa ayi ni lafiya assalamu alaikum wa barakatu.